مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً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 kannir no dama anir caba hunkuna alahdo cino kanga wafakunda alsilamatarai hando kan sigine rabi'un al-akhar a cini waranka cindihin zanta annabi sallallahu alaihi sallam hijira kan ati makka kakwai madina a gwanda giri zambar fo da zanguta ci da waita cindihin za irkoy bonada yardara irna carkubay kwarsu banantone ora kangati bongo kwarai kango maro labora manti ay fo fongan din dir irko subhanahu wa taala dir ko diya sannai hakika ir ñak fo sinai ir hangan alfagay wazay sidi ai se zawaina man kan ga kaga to lokaci wane za faga jina kan irkagagar sheikh abdulhai imbanga irkagara goga bayani te bid'ancai bon da dare yangai kan bon igo ana borai hamburan digu fun bid'aga gaka ir alfaga hinkanta alfa umar kan gamo asalan irse hifdhul lisan bor minga dena batu bor mu kokari ga da haikan gin nafara fara wadin mo mawdu'uno kan muhimmu jiddan zama alsilama a hay bambata ira kan bor halci bor wana dena matkan iga fillaga abubakar siddiq ga radiyallahu an as-siddiq akbar ine aginga dena di amane hadhihi alladhi awradani al-mawarid abubakar siddiq cine amene arandi hayo kanga taide na wangono gaidan halkeira to mati irkancin di wadin sai adamai sai ihfaz lisanaka ayyuhal insan nimin wane daina batu henin adamai zai makokari nimin daina batu gawa da har lalakan sibori ya dinno iral fagahin zanta Sheikh Uthman Juburga nga mo asalan yirse at-tahdhiru min ash-shirk wal bid'a ani hamburan diga funu meri bambata hinka ga kanga bor halcin ga kanga ta shirku ngan da bid'a hayewo kainan da berenno shirko a berin da bid'a amma bida mo a berin da irko kotayan wadin sai adama yi zama kokari amin ga guwa da shirku amin ga guwa da bida matuka ibin qayyim a bangandi ago shaitan wani kumsai kan haka kumsai adama ya sera shirku ingati hari bambata gina kumsai bambata kaga ce adama yi zama kan ara dirko yana adama ya halasi guwa wada shirko kumsa hino am ke kiga nise kumsa hinkanta kanga daga shirko banda kanga ti bid'a har yan mono ka hunkuni kanga sai al'ummara illa man rahima rabbuk kalamaka ida alfaga taken taga alfaga kan zumbu sonda nga mo halga ka son asalin yirse Maudu'u bon kan gwanda himma alfa adam walam Maudu'u kan irga bukata ga kwa ga lokaci wani wara kan ga ta tarbiyatul aulad hadino kan ga hagur malakkal yati aga zama ga tilas iri izai amana no igir ha irma i tarbiya da alsilamatarai tarbiya ya dinga irma ne kan ahli sunna wal jama'a i da'awa ne ya واتي كلو إيغوينو دي إركو سبحانه وتعالى سنو دين كان أغني كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نعم وتؤمنون بالله إركو تبارك وتعالى أني النبي على الأمة أرى النوغة على الأمة سوبانانتا كنت قم نجيب سأل أمي كل ifo maga zama arangati al'umma kina katare al'ummacin da sai aya wane nga tabligi zai iga fassara nga wani khurujo din bon muhammad ilyas kan gati tabligi zai muassiso bora na sinji ane nga du fassara taji aya din sai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas nas كانتي دول انجي متي خروج في سبيل الله أما الشيخ عبد الرزاق العفيفي أني هم إنهم يخرجون في سبيل إلياس أني تبليغي زي قو فتنو إلياس ماغا إلياس فوندا فوندابو نيغو مانتي النبي فوندا بو توني دي وكيغو بونون نوندا النبي الأمة كو سوبان الأمة يكلبو أقوها يكا إلكوين النبي الأمة سوبانا دا al'umma kan a bora iga car yamar da gwamni iga car ganji ga funu zariga iga te kan ga ciman din dirko subhanahu wa ta'ala <coughs> alhamdulillah irman matu ya yahdikumullah wa yuslihu balakum ya dinga irin ya sinai ahli sunna wal jama'a gwamni gani ga borai ce ga kwai imu borai ganji gufun zariga wani ga tice yanwo isin da muradu fo kul isin da mission fo kai idan gai jini hadafa fo kul si ise kan mantin gai mu kyan diga kwai gwamni ga imi ganji gufun zariga i wani hina da dan dome ne in aradna illa al islaha mastata'na hay kunnir subonu kadai hansa ya hina da dan dome ne yadin ga. ahli sunna wal jama'a wato kulka in wazu sinji mantiga kaga borai wauno mantiga kaga borai iga hau borayan gano mantiga kaga diga sanni zibayan sala a a irkoi ne irkoi diyane hay filana i hannano wate hay filana ilalano wo mora wa ahli sunna waze dene waze wono ni gidi kwar foyan gono da dai ine sunnan cego go kaga wazu to borayan wose andun ya boreyan mana ilakkale gutun wai mu yan wai mu hanfonni kagar kwarara shekho wal kwarara alfaga bero ga kaga jinda sambu he aga bani bore ga charwi wadin maga da dai izalai zai kaga wazu kwarara to wallahi ga charwi dai ikar ni ikar ganda a manguson hino usulubu hinkanta kantaki ganangati da borai gogo wazu miye kan buga imko ga zikirdan zikir ka iman tunu imate irko hinna se zikir ka imante ni ya isido na gate lokaco dinki ne amma manti dai kwar filana ra hana di hane izale ze gondo wazu to hana di hane zikir mo iga singi igite bogu zikir wani igi char morgu nan kulka igo im ka im sobe ga zikir subhanallah iminga bondoran di mal silama iganji im hangan wazo do gomno kan ikatise to wane wo sai irin ya fusinai kan mantin da ku kan diyan mawdu'u kan bon ai mu ai ba ir ma hayan hayandi ngano gati al hafu ala sadaqa walir mini fadilatu sadaqa irga charbini yandi sargai no bon walir ma hayan hayandi baka charau da darza kan go sargai sargai irnya a mantikali ibada jerano ibada no kan hunkunir meci no bon aga kai na al'ummara ibada no kan boryan na ka gai la sabaira boryan na ka ngai wani ibada ira ki girko gananda gamar ganda ago min afdalil ibadat ago ibada jerera bal irin ne kan sargai mantiwai barkan gir koy gana bo babore kenga shaytana gana nige di i wani shaytana tarara i wani ira i dare yangaira ga yamar da sargai ma tiyaje zimai wumbo igingai banda bore yamar da sargai mate silama ninkan silama tarino ni yamar da sargai irko tabaraka wa ta'ala no ni yamar da sargai irko diano ni yamar da sargai irko diya sallallahu alaihi wa sallam dirna wani bafuna gune da a wani dai matkan ina sifan da borno ki ne a ga sarga ga bisa haukan ga faru amma hunkuna irra a fokulin mirbon ha bor ma'adilai ni bon sai makai gin bon ne si ti fono ni fai ni masarga miskini ga ti fo makai gila sabu hal hunkun zari gona kan ga bisiniga ni mai jangudu sargai kan nigite imma a beri wala kaina zama sargai a sin da kainayan asu kaina sargai matkulka kainan da irkoi tabaraka wa ta'ala nga gano ga birin sai matka irkoi dia sallallahu alaihi wasallam irkoi ga irra fo sargai biri matkanci ne irra afo da bari za kaina wala yoyi za kaina a aga kulanda ga sa jau to yadin no irkoi ginga tamo wani sarga sa jau kalama beri ta sanda tondi bambata yadin ga irin yakfo sinai a hima irin kokar gi lakkal ye ci ga irin te boryan kan irga sargai bobandi zama alsilamai igi bai da sargai alsilamai nan kulkan igo hima ima sargai bobandi zama sargai gwanda bakcarau a gwanda darza za an dunyara a gwanda gwamni kaga katinga aga kata soji kaga katinga aga kata infani hari boba yankan aga haini sai za an dunyara ya dinno Allah haramo gwamnati kaga te ni se irko no game bai ase sargai irko subhanahu wa ta'ala anir ya maranda matka irko subhanahu wa ta'ala gani wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول ربي, لولا أخرتني إلى أجل قريب نعم فأصدق وأكن من الصالحين إرن يعكفو سيني إرن مكو كارغة آية وتاسو أمبوري تاسو ينكن تجنفي matakai irko تبارك وتعالى ta'ala ake إفو سي إرسي قرآن تاسو irko tabarak wa ta'ala ne wa warandi wa sarga wano gutun haya kan nara arzikan dira za zari manka aran ra'afoga kan da zaro dinka wata kan cini buyanka aran ra'afoga lokacin cini no adamai ne ya irkwai ya aikoyo don da ba ni ne dugun dino ni ne no al'ummar kaina kan ganan ai mudu dama ai masarga ay ma dugu furbor hannaira irma na bu nyak fu sinai gunugadi baka carau kan go sargai se ka aya waga cabirse ibadai kan irko subhanahu wa ta'ala a da kirbo iga hansa ga bagumo jingar a gwanda baka a darza me hau a gwanda baka hal annabi ne la idala la irko gane ngaira me hau sin da ke ne irko tabaraka ta'ala ni as-siyamu li wa ana ajzi bih amma gamar da wani yankulu ibada ira ba a fosina kan wati kan sai buyan ka borga ni ga ceci irko min dugun ni mu dugi ibada din te kal dai sargai wani da ga cabir sai haifo a ga cabir sai no baka carau da darza kan go sargai sai bor mu kai ga sarga za lokaci man kan kan borga irkoyɗiya sallllahu alayhi wa sallam ani afdalu sadaqa an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun sarga kan bi sargay kol nonoga tinima sargayte lokaco kan ni gonda ga hambani lokaco kan niga bini niga bakhilay ga koy almano dinga ni bumbo ga bara aga kanu ni fundo se kan niga bu almano ne ya zama dabuwar ga sarga yak fosina isi ba bor mo koyge sarga hay kan sinda muradu zam sorubo bo hunkuni yan dindi ina har sarga to hayadi isinda muradu no hayadi ibanda wadin sai ni ga sarga akwai zaina kan a taran da ingana ga sambu ga sarga a tamu zaina kan a ziba a sara ingana ga sambu ga sarga kan gan bosin da muradu amne to fila na sambu aini no wane kala da banda gina a asin da gina muradu lokacin din no aga aga sarga to man tuwa din ga bonu da irko ne wasu sar gaidin dumai te kan aran bumbai de ine ima na no aran se aran sata da man taran naran moy da bugata da ino war ma tiadi gine izene kan ni banda banda bi gane ne ni ma san bugo no bora se ni mbogo bai din no fur bora nan gora ba da inin ta da inin mo da bu dai ta no me mentala kan ni se no wadin se irko tabaraka wa ta'ala ne lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aran sidu aljannadin wala aran sidu gum yangode albirra gati alfaga ina fasaran da kimandiya kimandiya ngode aran sidu wa kalanda aran waran wo ka aran gabara arzakadin dai kan ni gaba arzakadin dai kan ni gonda muradu hay annabi ne ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr ni ta arzaka ni ba arzaka mu tonton fa amaka koyna mo ni ga hamburtal talkatarai to arzakadin ranir ko ne da masarga manti wo kan ni sinda muradu manti wo kan ni ga hamburdin da noni musko ga talkafa a a wo kan dai ni ga ba ni go ga nata ni ga ba tontoni kuli mine muka aramu ga sarga ko ne wadi no irko subhanahu wa ta'ala ga hansa ga ba wai aya ce birsi wata kan cine ni ne irko min dugundi ni mu duga sarga wai kul ni bumbo ne lokacin cin ni ga te bor hannu yani nga aya ga cabir se wiza bor hanno ngono ga sarga bor hanno ngono site barkan kam baga kankam kan kankam bago ga deji jindaga matka irko subhanahu wa ta'ala aci kan adamai zama site kan basando maste barkan ni kan ba goga hauno ni wani jindaga barkan kan ba goga hau jindaga a gano binde sino hal abada yadin no irko idiya sallallahu alaihi wasallam ani al uliya khairun min aliyadi sufla bena kamba ate gomni bisi ganda kamba kamba kanga ne ha ta kango bene kanga no abiso kango ganda kango ta hinna na gwani yadin ga bor mu kokari ni mu furbon ira da sargaiteya Sargai irin ya fusinai ibada gerano ka irko subhanahu wa ta'ala aga hansa gaba irkoy ninga tama ne sifa borenno kan iga sarga iga ŋwarendi cimandi ko i sifaynoya wati kul gomni fondeyra alladina yunfiquna fi sarra waldarra walkadimina alghaid walafina ani nnas wallahu yuhibu almuhsinin borenno kango ŋwarendi wati kan bore fur kankamira boray go sandeyra lokcon ni gidi kam boray gonda gwarandiyan bukata boray gonda sargay muradu lokcodima sarga wati mu boray go dogonayra halga kason iga sarga alhaalay kulora ngani iga sarga isite borayan kangay wo damanti zima walla tibbay zononi sima koyga sarga isi sarga isite borayan kan damanti kanigi hindir hindir kanni hamburandi ni nigi bigutun wayima sarga way kangana hindiroma singay dorandi isite barkan mana bor fono ga sandi gabin da gabi kalamin gaino no sargai a'a boren no kan gai bumbai no gutun dingai fundai ibayira i mutuni masarga zami ga bai kan gomnino sargai a gonda nafa bambata ka aga kata borga irin ya fosine wadin sai irko ya sallallahu alaihi wasallam a ganin sai haditha kan imam bukhari da muslim ga filla kullu yawmin yusbihu al-ibadu fihi yanzilu malakan فيقول أحدهما اللهم أعت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعت ممسكا خلفا الكويد يا صلى الله عليه وسلم ني زاري كل كرا إلكوي تمايغ بيا قطنو انغنو كالملائكة هنكو غونو كانغو زنبو ملائكة هنكادين دي زنبو ميسيون فلون نوغا كتاي أفا كي أغنوارينو أمني إلكوي بور كل كانغنو mu ti ase nan gora a famo mutuna mu kan bai san bu ir ko bor ga kan ga bakhilai a si ba asiba ga mono to boradin ir ma halki sallati a wani arzaka ga din dai kan asibin ga mono din dai kan agoga gayin ga bonga din kan eh mana agogidi kan dinga no a gaban matakan shaitan irko tabaraka ta'ala ne ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha irko ne shaytanu no ga alkawali sambaran sai amma ne da dai aranga nufa fa aranga talka wa hagoi da talka tarai e bi un kunno din sinda bo kusigi dinin din sinda bo kusinno yani ga nimo kan gonda hun kun borfono chacun pour soi dieu pour tous annasare ya sanu abo kafarai ini bor kul mate nga bonci ne irko no go wasa bora se yani nga bo kuddin du dai nafsi nafsin magabu dai ni bonga to al silama tare matone na niriya marda wo ka al silama tare niriya marda mono wadin banda ge tin sinan gora ago sargai wan barkaira dinno irko ginno gibi biso kannino dinno dala irko gin ginno dala waranka dinno dala waranka min minno zambar fo يادي يادي نو إركو ما لبو لبو ما تكنتيني إركو سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة نعم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إركو تبارك وتعالى نبوريدين كان أرزكادا إركو فندارا إيغا نوغو وارن دي إركو فندارا hay kulkan addina goyno ine ima sarga irko fondara zama addina ce dirawo aste kalan naga aksinai matka annabi sallallahu alaihi wasallam da alsilamu tarai goituno borai ga baga koi jihad alsilamai gana ga ce ci ma alsilamu tarai ga aksinai ima addina ga aksinai irko fondara fi sabilillah anga daino irko ma ir borma ga aksinai irko fondara wani sengne fi sabilillah irko fondara borma ga aksinai irko hinnase boro maga kisina irko addina mu da digina to irko ne boray din kenginge almanay dan irko fondara isigo ya yamati boray din ngege ti boray kai yan zame ngege ti boray kai yanga wani mana dumari zama irko ne agi dai sanda barkan akaga gurai za follonno aduma sanda barkan na haini za sambu ni koy ga aduma ainihi follonka azendi jenize iye jenizo fo kulra gonda haynize gurezo zangu zanodin ize follon hay zangu iya no wala to irkoy no labu labu ga damfa damfa barkan sai aba irkoy wo koyno kango wandi aga bay barkan ga hagunda am sufura wandi ase yadin no koyno kango yulwandi bor arzaka sai nin kan no ni arzaka din yul wandi diya sallallahu alayhi wa sallam ani ma naqasat sadakatun min malin qattun sanda sargay noyan aman bayga arzaka zabu ba sor follo da ni lakkalo raniga mila kan dingo gina arzaka ka gir ko addina ga sene wadin no gina arzaka yatin da banda to musu wadin da ni lakkalora ma kani ra. a mambai ga arzaka zabu hal abada baljan ga sargainoyan gano ga arzaka sara anda e eh, malaika gararo borku kan sino irko mahalki sallati awan arzakara asai mala sabu ga di noru ko ne kayan gingai arzaka danga irko addina ga kisne ifo no irko addina ga kisne yan zabu iwane arzakaira ngai no jingare kinayan ngai no alatu mai windai kinayan nga yino watki gogo wazo te imbora iga nooru boobo hau imbora iga imboreyga da hari boobo kan iga nafanda borey mwatu watu kunnigidi arzakago dega tontonno i arzakago koyri digina boren gono kai yan idu arzaka i kamba sanday i manno irko addinara koyinmo arzaka darai talkataradin kan shaytanu gogo wa'adu saidin. ngano ya mero kan shaitan ni ya maranda i hangana se i ko kan merira matka ibn qayyim ne alqur'ana ra aya kul karrani ma alfasha to igubu no zinan dal wat amma kal aya wani wo hinne kan irko tabaraka ta'ala ni ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha shaytanu no gane aran masisarga daran sarga talkatara gudu aran kula gara ya marda meri nango mero alfasha aga bonun da albukhul a garan ya marda bakhila tarai ninkan ga kan dai ninkan su no ninkan su sarga to shaytana no go ya marda meri ni go ga hangana mero si meri bobo rana gini jindau janga no yawo ninkan ga nomo gomni bobo rano a gini jindau wadin sayir nya fosinai sargai a gomnai ga hansa ga bagumo A seno irko diya sallallahu alaihi wasallam ine a sarga gabbi bisa hau kan ga faru hai kul sinu kan ga furi ko diya kan bara kalama bisandi hala muto nan ka irko diya sallallahu alaihi wasallam ne sahabai sai ai sin warai imane uhudu tondo cinu ura goise te ai kwara girbi hinza ai majanga kul sarga he bore yan tubi gite al silamu irko diya sargai bobase hala tonan kan irkoi diya sallallahu alaihi wasallam ina zamu ine ina sifa kan borno kan ga nono yankan asi hambur talkatarai irkoi diya hinno gingin nono yankan gin da talkatarai irkoi diya hinno gin nono yankan gin ka morira irkoi diya hinno gin nono yankan tani mutai yin gante sadinda hala tonan kan boryan irkoi diya ni no yo zangu kese aran kwarara walaran labora ni bayga ma barkan na yo zangu sambo gono follon se he yo bagu mo irma ge banda irma ne ni baygi bar barkan na gornga zangu sambo gono bar fosse yamu yamu wani baygi bar barkan na ni zangu sambo gono bar fosse yamu yamu wal feji zangu asifala ba a gona da a san da hali guduwa dumo to amma irko da ya gano wadi man ta kula to wone no ga hagu irma dondon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinno irko da ya sallallahu alaihi wasallam a ginar sai hadisi fora ittaqun walau bi shiqqi tamra waran bombatu da nuna ba dai da bina farsimino ni ga sarga da bina farsimi wanti da bina ku banta fa ni bai kai ne me dai na wala da bina kul margi zu follon margi ni gane da bina zu follon boni sinera dalgu da bino ambagar da bina zu guwali iddu wali wai to da bina din iza follon kani ma farsi ga sarga magayi jara man wajara farsi mi fa ma sarga farsi mi fa ba wane no ni te a ginwa da nuna a sai irko idiya sallallahu alaihi wasallam ido di hana kan akwai an borai wazu kalkan wazo ban aye wai borai do hare ni di ane wai borai sai he aran wai borai jama'a wa hambur irkoi koi ne aran mabo ban di sargai di aran woyborayno ga banunara ifo di yana woyboraydin yamar ima bo bobandi zama sargai go sababu kan kanga borwa da nuna sargai go sababu bereyra kanga bor zunubay koso agi ton matkan ga dangi wida yadinno sargai aga bor zunubai wida irkoydi ya sallallahu alaihi wasallam ane wasadaqatu tudfi'u khati'ah kama yutfi'u anna eh, alma'ul nar sargai aga zunuba tusuga tutubuga kaborga ga ko kabuwar ga matkanci ne hari ga dangi wida ni bai dangi matku kago ga didi na hadda ngara ga bume wala to hadin cinno sargai aga zunubai kabuwar ga yadin no irko diya sallallahu alaihi wasallam a bangan dikan borkul kulkan na sargaite irko fondara irko hinna maga alfakal irko subhanahu wa ta'ala muzunubu ko sunu sai da sargadi ya dinga sargai a gwanda darza sargai a gwanda gwamni a ga ta albarka mu furo ni wani arzakara a ga ta albarka mu furo ni wani almanora ya dino masidi a na yan kokarni ni min anniya niya boreyandi kokar ni mate irko hinna sai zamo kan ga sandi no bor ma sarga irko hinna se da dai nigo ga sarga no borai ma dima ga nigo ga sarga no borai min zamu ma ga nigo ga sarga no bol sai da fomai ma ga to ma bai kan sufure kunno sin se irko do zama alsilamu ci mandi koy inga yo irko hinna se ni ga sarga amma minafice inga no ga sarga borai ma dise inga no ga sarga borai ma mase kokari ni min sarga te irko subhanahu wa ta'ala hinna se yari no irin yak fusinayi irko diya sallallahu alaihi sallam a cabir sai kan wa sadaqatu burhan ani sargai wo mantikal hujja no bor kan ginda aljanna sargai teyan a ginno hujja a garanti kan ginda aljanna allahu akbar yaadi mono kayan do batamara irko diya ne adamai zufo kul halbun bo iga kwai ga kate gaski tiborai da kira gamara hana kan hana bore gadi ga sun gai kaldai sun ga mi yole kal kir koy ni suban ani danga wane mana al arsha biyo cire yanga du baka cerau kai yanga furi irko al arsha biyo cire ni dai ago ira barkan ga sarga aga sarga tugo bani ga bangan ni mono hal ka son ni gudu anafa irko dia kullu insanin fi dhilli sadaqatihi yawm al qiyamah hada mai zafo kul agungu wane sarga biyo cirkayen dohane barkan bin daga sarga aga sarga tugu kan ganan amudugudu ikhlas zama wa kan nin sargaite tuguraira an gano ga moran daga wade riya ga bisa dinnate bangayyarra irko ne in tubudu sadaqat fa ni'imma hi amma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum da da yaran na sargaite ga bangan di jama'a ranika ni sarga boraga talisino dalla da gomni wane kan nite zan babu goyti jamara da da irko seno ninte wadi ni gala sabunda irko sugun ko ni goyoga asugun ko ni asura ga amma ni goga na gubun ko din bina hay kan go ara da da irko seno ninte innama li kulli mri'in ma nawa ago bor kulsi hayakan a anniya akai banani gin kai banoda to ya dinga